masallaci abubakar shiddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na talata sha uku ko? sha uku ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da hudu ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da uku kalandar miladiya wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani da girma na wannan wata mai albarka wannan shine tafsirinmu na goma sha uku a wannan wata kuma na talatin da biyu a wannan sura suratu ali imran man tsaya karshen aya na 26 za mu sake karanta ta sai mu haɗa ta da aya ta gaba mai bayani su da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora kafin na akwai tambayoyi da aka rubuta tambayar farko yana cewa assalamu alaikum ya mutum zai yi idan ya yi rafkanwa cikin sallar tarawih zai kabli ko ba'adi bayan ya yi sallama a kowane raka'ar ce ko kuwa sai ya kammala sallar gaba ɗaya to abu na farko sallar tarawihi na da siffofi daban-daban wato ƙiyamun lai amma siffar da malamai suke ganin ita tafi soyuwa na fi kasancewa sunna sosai shine a yi sallama bayan kowace raka'a biyu saboda ingantaccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da yake cewa salatul laili masna masna cewa sallan dare ana yin sa ne biyu biyu wato bayan biyu a yi sallama bayan biyu a yi sallama haka haka har a gama to malamai dama sun farin jayar da shi ko karfin wannan siffaɗin daga cikin siffofi na sallolin dare abu na biyu ita rafkanwa a sallah hukuncinta dai ke sawa'un sallah ne na farilla ko sallah ce ta nafula sai a waɗansu abubuwa da waɗansu malamai suka yi tukaciya kamar da ko anan kusa mai halari ya faɗi cewa as-sahwu fi nafilati ka sahu sahwi fi al-fariḍa illa fi sittati masail cewa sahau araf kanwa a farilla haka yake a nafila ma na hukuncin su ne to abubuwan da suke sa a yi ƙabli da abubuwan da suke sa a yi ba'adi a sallar farilla su ma suna sa a yi ƙabli suna sa a yi ba'adi a sallar nafila wadda tarawihi ma sallan nafula ne da fada cikin waɗannan matsaloli guda shida da suka ambata ba shi ma malamai suna saɓani akan ingancin wannan togaciya ɗin sannan da ya fi a wurarenmu nan shine lallai sallan tarawihin ana yin shi masana masana ne wata ana sallama bayan a biyu don haka idan mutum rafkanuwa ta same shi sawawan a matsayinsa na limami ne ko a matsayinsa na mai sallah shi kaɗai ko a matsayinsa na mamu in ya tashi yin sahau ɗin to ana sallama na biyu ɗin zai yi bakinsa ko kafin a yi sallaman zai yi a kabilinsa ba zai bari ne sai an idar da sallar gaba ɗaya sannan ya rama kabili ba a wannan raka'a biyun In ma'araka na farko ko na biyun ne in kai rafkanuwa to a ƙarshen raka na biyun da za ka yi sallama a nan ne za ka gyara sallaka ta hanyar yi sujada na kabli ko na ba'adi ina fatan mun gane sai mai tambaya na biyu na ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ƙara wa malam imani da tsoron Allah amin tambaya ta ita ce ya ake yi wa yaro da aka haifa hudu ba abin da ake ma yaro idan an haife shi wanda malamai suke kira hudu ba shine addu'a ake masa amma shi mahaifin yaron ya karbi yaron lokacin da aka kawo yaron ya karbi yaron sai ya yi masa addu'a ya yi masa addu'a نقول أعوذ برب الفلق نقول أعوذ برب الناس يا كار قل هو الله باب المثلا يا مسا الدعاء يتوفى مسا in yana son ya sa masa suna a wurin sai sa masa suna ya ce sunan kawa ne shi ganin ya masa hudu ba to akwai abubuwa da suka zo annabi yakan yi malamai suna saɓanin shin ya keɓanta ne da annabi ko kuma a'a ne yakan tauna dabino sai ya saka ma yaron a baki ga yara suna tsotsa har ya ce ku ga yadda mutanen madina suke son dabino har yaron ya zo duniya yau ma an samu shi yana tsotsa wani ana kiransa ta hannu so waɗansu malamai suna ganin shi ma za a yi ma yaro wannan waɗansu kuma suna cewa a wani abu ne da yake ɓanta da annabi sallallahu alaihi wa sallama an baka da garantin wani ya sa ma ɗanka yawunsa a baki baka san lafiyansa ba baka san menene da sauransu ba irin su shaka ibn abbas suna ganin cewa wannan abar wannan ya ke banta ne da annabi alaihi salatu wassalam to ana so dai kuma ko kai wannan addu'a da ko kuma yaro yana zuwa a ɗauki a ɗauka a kai shi wani wajen wani malami ko salihin bawa yi masa wannan duk ɗaya ne sahabban ya masu haihuwa sukan zo su kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai masu addu'a sannan ya saka musu suna ya kasance yana yin wani addu'a ne kafin kula wuzu bi rabbil falaq da kula wuzu bi rabbin nasu sauka da kula wuzu bi rabbil falaq da rabbin nas sun sauka sai yana yin wancan addu'a da ya dawo yana yin تقول أعوذ برب الفلق تقول أعوذ برب الناس ما يرى أعوذك بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أنا شيني أدوى الله كشن شيكي ما يرى ما سيدا وين أحرم تقول هو الله قل أعوذ برب الفلق تقول أعوذ برب الناس أنا شيني هدبة آه، أدعني أتكيسي لي الدؤني so kul Allah da kul a'udhu bi rabbil falaq da rabbin nas wannan bayan da za a ce mutum ya kaza iya karanta akwai hadisai da suka zo suna nuna cewa a karanta a yi ba sallah wato ainihin kunninsa na dama sannan a ikama a kunninsa na hagu haka yana cin abin da waɗansu suke kira hudu ba malai suna saɓani dangane da ingancin wannan ɗin a kiran sallan hadisin ya mafi rauni na ikama shi ne yake da ɗan sauƙi-sauƙi eh, saboda ka waɗansu malamai sun hassana a eh, ɓangaren hadisi da ya zo ya ce a kira a tayar da ikama a kunnen yaro domin ya zanto farkon kalmar da zai ji a duniya ita ce kiran sallah ita ce ikama Allahu akbar Allahu akbar ya zanto farkon abin da zai saboda ka waɗansu malamai sun hassana wannan ɗin cewa a kira masa ikama a kunnen sa na dama sai a masa waɗannan addu'o'i a wannan shine hudu ba sannan kuma yana da ke iya su sani cewa ba da ganin shi kiran an daina ma yaro addu'a ba ya dace safiya da maraice da in lokacin kwanciya yayi ayi wa yara wannan addu'a din eh, da kulhu wallahu da falak da nas a tofa musu wannan shine wallahu alam haka zamu shiga ba da karatu mu kamar yadda muka faɗa da fatan Allah madaukin sarki mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل <clears throat> تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نعم Allah madaukakin sarki yana cewa qul malikal mulk kace ya kai Allah malikal mulki mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kai kake bayar da mulki ga wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kai ke zara mulki daga wanda ka ga dama wato izu man sha? kuma kai ke ɗaukaka wanda ka ga dama wato zillu man sha? kuma kai ke ƙasƙantar da wanda ka ga dama biyadika alkhair alheri gaba ɗayansa a ke. yake innaka ala kulli shay'in qadir lallai kai kan komai mai cikakken iko ne tulijul laila fil nahar kai kake shigar da dare cikin gini wa tulijul nahara fi layl kuma kai kake shigar da yini cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit kai kake fitar da rayayye daga cikin matacce wa tukhrijul mayyita min al-hayy kuma kai kake fitar da matacce daga cikin rayayye wa tarzuqu man tasha'u kuma kai kake azarta wanda kaga dama bi ghairi hisabin ba tare da lissafi ba ba tare da kididdiga ba wannan shine da shikon addu'ar da Allah maɗaukakin sarki ya koya wa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi da muka fara ambato jiya wadda addu'a ne da ya kunshi sana wato yabo ma Allah maɗaukakin sarki da ayyukansa wadda shi kaɗai yake yin su babu mai yin waɗannan ayyukan sai shi shi kaɗai. don haka duk wanda ke bukatar samun abubuwan da waɗannan siffofin sun kunsa waɗanda suke masu kyau ne to ya neme su daga wurin Allah shi kadai duk wanda ke neman tsari daga waɗansu abubuwa waɗanda siffofin suka kunsa to ya nemi su daga wurin Allah shi kadai a haka a nan waɗannan ayoyin sun faɗi ayyukan Allah kamar haka waɗanda shi kaɗai yake ɗanta da su babu mai yi sai shi shi ne bayar da mulki kwace mulki ɗaukaka ƙaskantarwa da ma duk wani abu wanda ke alheri hmm? sannan cikakken iko sannan shigar da dare cikin rana da shigar da rana cikin dare da fitar da mai rai daga matacce da fitar da matacce daga mai rai sannan da azartawa in muka duba waɗannan za mu ga akwai daga cikin waɗannan abin da bawa yake so akwai waɗanda kuma bawa baya so waɗanda kake so a sani a cikin waɗannan mai yin su shine Allah shi kadai don haka ka roƙa daga waɗansu kar roƙa daga wajen wani wanda ba shi ba na farkon shine mulki ko to ya ce shi ke bayarwa to nemi wurinsa na biyun izza ɗaukaka shi ke bayarwa yasa wata rana sayyidina Umar da zai je karɓan ki na baitul maqdis sai yasa kaya irin kayan da ya saba sa akwai faci a cikin rigansa sai wani daga cikin sahabbai ya ce masa a kai fi shugaban musulmi ne a yanzu shugaban duniya ne ka je wajen waɗannan kiristocin su ga riganka an yi fashi ba a matsayinka na shugaba sai sai na umar ya ce masa nahnu kaumun. mutane ne da muka kasance a lillah kaskantattu fa'azzana Allah bil islam sai Allah ya ba mu ɗaukaka da musulunci فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ce in muka nemi ɗaukaka a wani abu wanda ba musulunci ba to sai Allah ya kantar da mu ya ce ɗaukaka ba riga ke ba ɗaukaka shi ne a musuluncin da za mu kai musu wadda ka ne ban neman izza a wani abu in ba a musulunci ba wadda ka nemi ɗaukaka a wurin Allah maɗaukakin sarki sannan sai alheri Allah ya ce a hannunsa alheri gaba ɗaya ke ko to kada ka nemi alheri a wajen wani duk wani wanda za ka samu abu a wajensa ani ne kawai mai alheri mai abin da gaske shi ne Allah madawi in ka a wurinsa to yana iya sa sababansa ya zo ta hanyar ma abokin gabanka ya zo ta hanyar wanda ke ma kyashi ya zo ta hanyar wanda ya kudurta cewa ba zai yi maka alheri ba sai alheri ya biyo ta hannunsa ya zai sai shame ka to waɗannan abubuwan a ƙarshen aya ta biyon nan da ya ce wa tarzuku man sha’o bi gairi hisab kuma kana azarta wanda ka ga dama ba tare da ƙididdiga ba Allah kaɗai ke yin wannan ya baka ba hadidi ya baka yau ya baka gobe bai lissafin kai jiya ma na baka me sa ka dawo yau hmm? mun san wakan ake jinjina ma imamu shafi'i cewa wai Allah idan har ɗan adam in kai wai ta sa sai fushi da kai ko amma Allah yana fushi in ka daina tambayar Allahu Allah yaghdabu in ta su'alahu wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu Allah yana fushi in ka daina tambayar shi ko ɗan adam in ka yawance tambayar sa a lokacin zai yi fushi to shi Allah mai bayarwa ne saboda taskarsa mal'a taskokinsa a cicike suke la ya rizu hal'ata bayarwa baya tawai taskar Allah madaukakin sarki zai rage komai daga cikin taskarsa an ya bayar to in kana roƙon arziki roƙon sauran Allah madaukakin sarki to ci gaba da bayanin waɗannan siffofin tulijin laylafin nahar tana shigar da dare cikin rana wa tulijin nahara fil lail kuma kana shigar da rana ko yini kenan ko cikin dare wannan bayani ne na abin da muke gani yau da kullum wani lokacin a shigar da dare cikin Cikin rana sai zanto yini ya fi tsaye a kan dare ko kuma a shigar da rana cikin dare sai zanto dare ya fi tsaye a kan yini kuma wanda ke yin wannan shi ne Allah shi kaɗai yughshi lailan nahar ko yana wato ainihin shigar da yini a cikin cikin dare kuma wani abin da zai baka mamaki Allah yana yin haka ne a hankali a hankali wadda da dama baka ma iya ganewa da za a yi abin a lokaci guda to da tsarin cosmos din zai samu matsala kuma zai shafi rayuwar ɗan adam da sauran abin halittu da suke rayuwa a sama da yadda suke rayuwa a ƙasa amma saboda hikimar Allah yana shigar da abun da yake hmm? za zaka ga ranar na ragu kaɗan kaɗan har in ya kai makwararsa kuma sai sake dawowa hmm? daren ne kuma zai na raguwa zai na raguwa haka nan Allah yake yin abin ya tsulubuhu hafifin ko hmm? daren yana ban da rana tukuru haka a hankali a hankali suna tafiya domin tabbatar da ingancin rayuwar ɗan adam a bayan ƙasa Allah kaɗai ke yin wannan hmm? gama garin mutane suna gari ne kawai hmm? masana kuma Allah ya sanar da su ga lokutan da hakan yake faruwa ga dalilan da yake sa hakan yake faruwa wannan yana daga cikin khasa'is in a tabiyar al kamar da daraz ya kawo a cikin النبأ العظيم خطاب العامة وخطاب الخاصة قرآن زي wani zance kuma kowa zai fahimce shi kuma fahimtar kowan daidai ne yadda gama garin mutane za su fahimta zai bambanta da yadda masana za su fahimta amma fahimtar ta a level ɗinsa daidai ne kun gane to wannan ibnu arafa shi ma ya yi irinta kamar yadda al-tahir bin ashur ya hakaito kuma ya ce wannan ayar tana daga cikin irin waɗannan ayoyin na alkur'ani mai girma قال ابن عرفة قال بعضهم وكان بعضهم يقول cewa ɗansu daga cikin masana suna cewa alƙur'anu ya shamilu ala alfawar alƙur'ani ya ƙunshi waɗansu lafuzza ya fahimu hal'awam wanda gama garin mutane suna fahimtar ta wa alfazun yafhamuha al-khawas hakanan wato ke mutane ma masana a ɓangaren ilimin su ma suna fahimtar sa wa ma yafhamuhu al-sariqan kuma ya kunshi da mutane biyun ke fahimta gama gari za su fahimta masana ma za su fahimta sai ce wa minhu hadhihi aya a cikin wannan kaso ɗin akwai wannan aya fa innal ilaja saboda shigarwa da Allah ya ce yuliju ɗin kam yashmalu al mallaki allati la yafhamuha illa al-khawas ya kunshi raneku wadda babu wanda ke ganewa sai ke babbin mutane saboda kamar da na faɗa ɗazu abin yana zuwa ne a hankali a hankali har zai kai lokacin da suke kira lokacin al-i'tidal dare da ranar za su yi da yini ni yamma za su yi daidai a kowa ke gane nan ba eh wato ainihin masana ya ce to ya ƙunshi ranakun da masana ne kawai suke gane gwargwadon abin da ke shiga wani cikin waɗannan guda biyu wal fusulul lati yudrikuha sa'irul awam kuma ya ƙunshi zanguna wadda sauran gama garin mutane ma suke fahimta to akwai irin waɗannan da dama za ka ga masana wani ilimi za su fahimci wani ishara daga wani lafazi na ƙur'ani su ce ai yana nufin kaza ai wannan ya nuna abu kaza da aka gane a lokacin kaza daga baya sosai su suna karanta za su fahimci wannan ai kuma za ka mashi fahimta ka na gama gari kamar irin abin da masana ilimin al'ajinna embryology yanzu suke cewa sun gane stages ɗin nan da Allah madaukakin sarki ya ambata na hantaye a ciki hmm? kaga duk wanda ya karanta a da ya fahimta yanzu kuma gwani rarre a ilimin science kamar professor Keith Moore da waɗansu malaman musulunci suka fassara masa wannan suka kai masa professor Keith Moore yana daga cikin manya-manyan masana na embryology a duniya da suka kai mishi ya duba sai ga ah, ai wannan dalilin da abin da latest discovery a field na embryology a wannan zamani ya ce wannan daidai ne shi ba ya shakku wannan daidai ne kuma wannan ya tabbatar ƙur'ani littafin Allah ne aka ce ka musulunta kenan ya ce tukunan ke amma na yarda wannan abin mutum ba zai iya kawo shi ba a ce tun turi wannan yana nan a ƙur'ani amma sai yanzu muka gane shi aga shi ne ya gane yanzu a ilimin ɗin ko da sahabbai da wani suka karanta ba su fahimta ba <laughs> kowa ya fahimta shi ka karin ilimin sa kuma ya fahimci wannan abin ban. to wannan usulubi kenan na alqur'ani mai girma akwai ayoyin da kowa zai fahimta akwai ayoyin da kuma sai malamai ma suke fahimta kawai akwai ayoyin da kuma ga kowa ga inda zai fahimta amma akwai wani malami kuma shi a tsarin ilimansa ga abin da zai fahimta kuma daidai ne wannan ayar tana daga ciki da abin da ya shafi ilimin alfalak a ilimin sammai wa tukhrijul hayya min mayyit kuma kake fitar da rayayye daga matacce malamai suna cewa rayuwa da mutuwa anan yana ɗaukar rayuwa hissi da rayuwa ma'anawi rayuwa hissi shine rayuwa da da muka sani da mutuwa da muka sani a fitar da rayayye cikin matacce yanzu in maka ɗauki kwai hmm? haka kwai yana da rai kaga a wajenmu matacce ne to amma Allah yana fitar da mai rai daga cikinsa haka ne ko ba haka to misali kenan na fitar da mai rai daga matacce babu mai yin wannan sai ɗigon mani hmm? a harshe matacce ne hmm? sun ta aiwa ba rayuwa a cikinsa da suke gani ko? babu rayuwa a cikinsa to ana fitar da mutum daga cikin ɗigon mani to kaga wannan fitarwa ne na wato ainihin eh, rayayye daga cikin matacce misali na hissi kenan to wannan cikin sama wa tukhrijul mayyita min alhayy kuma kana fitar da matacce daga mai rai shi kuma ba ba ka za ta kanyi kwai ba ba yanzu muka ce kwai matacce ne ba to kaza da ranta ko za ta fitar da kwai da duk abubuwan da suke yi yin kwai daga lokacin da suka fitar da shi ya babu rai hmm? sai daga baya ne Allah ke fitar da rai daga cikinsa wannan shi ne akasin tukrijo alhayya min almayyit wa tukrijo almayyita min alhay kamar Allah kaɗai ke yin wannan shi ya saba wadan yana ce a tambaya waye ke yin wannan in ba shi ba قل من يرزقكم من السماء والأرض ممن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي waye wannan sai Allah Allah yake yin wannan wannan wato misalai ne kawai muka bayar na rayuwa na da mutuwa na abu na biyu shine rayuwa na ma'ana da kuma mutuwar ita ma ta ma'ana في القرآن ينا لأكري دوان ديكي تكين جهن كافرشي أمطيب ما تتشي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها شن كسن شي موشي ما تتشي sai muka rayar da shi ya rayarwar take muka sanya masa haske da yake tafiya da shi tsakanin mutane shin wannan zai yi daidai da wadda misalinsa ne wadda ke tafiya cikin duhun duhu duhu zulumat ba shi da mafita daga wannan duhu din ba za su yi daidai ba ko to wannan misali ne da Allah yake buga na wato ainihin mummuni da kafiri to anan malamai suna cewa lafazin yasluhu lil amrayn ya inganta a fassara da physical life da kuma spiritual life da physical death da spiritual death physical death da life shine wanda muka ambata yanzu to spiritual din shine wannan wato ainihin mummuni da wanda yake kafiri to Allah shi ke fitar da rayayye daga matacce ya fitar da mummani daga kafari kuma ya fitar da kafiri daga mummani ya fitar da kafiri daga daga mummani wannan ko abu ne da muke ganin shi a yi da ko, ko kaga waɗanda suke yahudawa ne ko nasara ko mashirikai ko masu bautan gumaka ‘ya'yansu suna musulunta shi ne yukurjul hayya min almayit wanda a duniyar yau babu addinin da mutane suke shiga kamar addinin musulunci musamman kuma a ƙasashen turai inda kafirci ya fi yawa to kuma aka sai hakan ma yana faruwa shi ne a fitar da mamaci daga mai rai gama mutum mutumin kwarai amma sai ya samu ɗa tintiri ya samu ɗa kafari kangararre shi ma wannan Allah yake yin haka so shi kai ke yin haka hmm, irin wannan shi ne abin da bahaushe ke ce a ah, ka haifi ta baka haifi halinsa ba ko yawa to Allah yake yin wannan kanin damansa ne babu mai yin wannan sai Allah madaukakin sarki kuma wannan jarabawa ce ga mummanai wadda Allah ya yi har ma jarabawa ko da kista annabi Nuh a alkur'ani mai girma ɗansa ya kafarta ya ki iman shi kaga wannan ai ikiraju ne ne almayyit ne min alhayy min an-nahiyar ruhiyya ya zo ya yi imani da shi ya ƙi yi imani da shi wa ƙala ya na kan ma'ana ko? ya ce ya na kan ma'ana ya kai ana ka zo ka hau wannan jirgi jirgin ruwan na tsira tare da ni tare da mu mu tsira gaba ɗaya hmm? ƙala sa'awi ila jabalin ya ne min alma ya ce a ni zan tattara zuwa ga wani dutse gashi na gan shi a can zai bani kariya daga wannan ruwa na tsofana baban ya ce masa la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim malamai suna cewa ismu fa'ilin da bihi maf'ul ila ma'suma babu wanda zai samu kariya hmm, daga wannan al'amari na Allah sai wanda Allah kai masa rahama yana kokarin kiransa shi kuma yana yana kide har daga ƙarshe a hala bai na humal mawuci igiyar ruwa ta zo kawai ta saka shamaki tsakaninsu fakana min al-mugharqin sai dan annabi nuhu ya kasance cikin waɗanda aka dulmiyar cikin ruwa aka ce ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin Allah ya fushi da su aka halaka su gaba ɗaya sannan annabi nuhu saboda yadda uba yake ji ma 'ya'yansa yake roƙon Allah madaukakin sarki a tsirar masa da ɗansa inna bini min ahli wa inna wa'adaka alhaqqu an anta ahkamul hakimin Allah ya kuma annabi nuh yace innahu laysa min ahli wannan baya cikin iyalanka baya cikin mutanenka ya fita an tsine masa innahu amalun ghayru salih والنبأ أيسيني مركو وكرار إنه عمل غير صالح يايم منعيك هناك عندما كسجل قد كنت شتكين يا دنك دومم فابو إيران تردشي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين لا كرشان آيولين to kun ga wannan misali ne na ikhraju almayyit min alhayy in muka dawo muka dawo muka ci gaba da tafiya annabi ibrahim alaihi salam ya baban sai ki baban sa kafiri ne kaga wannan ikhraj ne lil lil hayy min almayyit an fito da rayayye daga matacce وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين النبي إبراهيم يي وأزيم بابنسا متاننسا يتشي بابنسا yanzu baba kai gumaka ne za ka riƙe a matsayin ababen bauta ina ganin da kai da mutanenka a wannan bautar da kuke yi kuna cikin kata mabayyaniya suka kwaɓish hmm? a can maryam ko ya ce a ragibin an ta'an alihaci ya ibrahim yanzu har kai ne za ka samaci abubuwan bauta na ya kai ibrahim? Hmm? kin ba ka ba لأن لم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا إبقى كدينا با سوزن جدجيكيكا كما زنكوريكا كالكورة شمان نوني زنكو تكون كفا جاشنا حريزو ما يفن لن يموتو yana neman masa kafara Allah ya kwabe shi na'am ce kare neman masa gafara saboda mai ah, bai mutu musulmi ba annabi alayhi salatu wassalam ya zo zai irin wannan an buga mashi misali da annabi ibrahim ko hmm? ga yadda annabi ibrahim ya barranta da mutanensa yadda suka yi imani kawai illa kawai ibrahim ali abihi la astaghfiranna laka وما أملك لك من الله من شيء ya الله يتي حاجي يكشي أذري وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه شما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه an gaya muku anan yayin da muka faɗi kissa annabi Ibrahim a suratul Baqara da muka yi tafsirin waɗannan kissosin mun faɗa muku a hadisin Bukhari ban tsoro yadda annabi ibrahim zai ga babansa sarantar shi alkiyama zai so a bashi ceto na babansa amma za a dauke shi a wirgi da shi a wuta kan yukhriju alhayya min almayyit to babu mai yin wannan sai Allah madaukakin sarki shi yake ga dama hakan ta faru amma annabi guda kaga ai zai so yadda za a yi ce mahaifinsa ya tsira tare da shi haka nan annabi guda ai zai yi duk iya sonsa ya zanto ɗansa ya tsira tare da shi to Allah ya yi wannan ya nuna ikonsa shi yasa da muka faɗa jiya ikon Allah ka sallama kawai in yayi ba yadda ka iya wannan kaddara ce tashi da Allah madaukakin sarki ba wai abin da yake so kenan a shari'ance ku yi ba bai ce mu yi haka din ba bai ce ki kala babanka ya mutu kafiri ba ko ka fata ka mutu kafiri ba hmm? kai iya kokarin ka amma in ya kaddara hakan zai mutu ba da ka iya sai dai kai kai ka sauke da ka kawai to haka da ɗanka haka da iyalinka haka da iyayenka to wannan ayoyin abin da suke kara nuna a nan shi ma kun ga anan tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil layl nan shi ma ya kunshi roƙo ne na duk alkhairin da shigarwa da shigar da rana cikin dare da shigar da dare cikin rana ke kawowa hakanan ya kunshi duk mummunan tasirin da haka yake yake janyowa to kyakkyawan karka ma a wurin kowa sai Allah mummunan karka nema tsari da kansa daga wajen kowa sai Allah haka nan wa tukhrijul hayya min al mayyiti wa tukhrijul mayyita min al hayy kaga a wannan tafsiri na alhayatu da almamatu al-ma'nawiyan kaga dai abun so ne ai ko sai kuma fa ikhrajul hayy min al-mayyit fitar da raye daga matacce wani abu ne duk musulmi yake so ya faru da wani mutum waɗanda suke ba musulmi ba Allah ya fitar da musulmai daga cikinsu wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a aikace lokacin da mutanen fa'ifa suka jajjefe shi aka turo masa mala'ika mai kula da duwatsu cewa gashi nan ya umarce shi da duk abin da yake so Allah ya yi da mutanen fa'ifa malikul jibal ya ce masa in so kake in haɗa al'akshabain da su duwatsun nan guda biyu na makka da bayi in kana so in haɗa su gaba ɗaya a murkushe mutanen su mutu gaba ɗayansu ka ba ni umarni kawai zan yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ni ba na son wannan abin da nake so shine Allah ya fitar daga cikin zuri'arsu daga cikin tsatsansu wanda zai bayar gaskiya da cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah shi kaɗai ina bigin Allah ya fitar da musulmi a cikin tsotson waɗannan mutanen yanzu ta'ifa ai kasan musulmi ne a saudi arabia ko to haka aka samu laraban taqif da waye duk suka zo suka musulunta mutanen faif ne to kaga yayi begen an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah la yushrika bihi shay'a kaga ikhrajul hayy kenan min al amwat ko sannan wa tukhrijul mayyita min al hayy wannan kuma kowa baya san shi abu wanda yake so ya tsugunna ya haife ɗa dan dan ya tafi a garin neman na duniya ka tura shi makaranta a kudu ko a gabas ko a yamma ko a arewa imma na Najeriya ko na duniya ya je ya dawo maka baya sallah babu mai son wannan to nemi tsarin wannan daga Allah lokacin sarki mun gane sannan abu na ƙarshe ɗin wata rizuku man ta sha'u bai hisab kuma kana azarta duk wanda ka ga dama ku duba a nan kamar yadda ce yana bayar da mulki ma wanda ya ga dama ya kwace daga wanda ya ga dama ya bayar da ɗaukaka ma wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama haka nan ma ya ce yana bayar da arziki ga wanda ya ga dama arziki shine duk wani abu wanda ake amfana da shi sannan ƙorafin mutane yake keɓance abin da su suke ganin arziki ne ko ba arziki ba waɗansu suna ganin abubuwan da ake shukawa a gona da kuma dabbobi su ne arziki kamar larabawa arziki kenan a wurin shi sannan aka zo ana ambatan da ake sayan arzikin da shi shi ma ya zama arziki shi ne dirhami da dinari ko ya zama naira da dala so yanzu in tsaban kuɗi kake da shi za a ce kana da arziki in ko gonaki kake da su zalla shi ma kana da arziki in ko kayayyakin kiwo kake da su awaki ne shanu ne raƙumma ne dawakai ne jakuna ne menene menene duka arziki ne ko kuma ana cewa abu arziki in aka tara shi sawa'un an same shi ta hanyar halalun ko ta hanyar haramun dai sunansa arziki ne akwai malaman da suke cewa ba a kiran haramun arziki amma wannan mahajjin ba ne hmm? an kutu abin da muka faɗa dangane da mashi yana rufin kaddara ne ko to Allah ai yana azarta kowa da komai wa ma min dabbatin fil ardi hmm? illa ala Allah rizquha babu wata dabba face Allah shike azarta ta hmm? kenan in kafiri yayi arziki ya samu dukiya waye bashi Allah in wani ya je ya yi caca ya samu dukiya arziki ne Allah ya kaddare shi da ya samu wannan Sunan hmm? sunansa dai haramu kuma za masa ba a ciki saboda da ganin daman su ji alhali an riga an hana shi a shari'ance amma bai hana a kira wannan abu arziki inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله ألا نعيشي أرزقي جنة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله لا يحب المفسدين ف... نعم ولا تبغي حدث الأرض سمعت إن الله لا يحب المفسدين فيش قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجمع هل شاهد إنك كيك أرشيه ذاك شيء يوسط الرزق لمن يشاء ويقدركم شكي باير ده أرزكي قول لي قداما يا با قارون أرزكي kaga dai mashi'a din yake ta amfani da ita da ce liman yarda ba da ce liman yuhibbu ba sannan hmm? arziki Allah yana bayar da shi ma kowa da komai ai yana daga cikin muktabar rububiyya abinda kulawa da halitta yake bayarwa a yaskare musu arziki to Allah ya yi wannan mabayinsa gaba ɗaya hmm? ya saka asbab duk wanda ya riko da wannan asbab ɗin, mummuni ne shi ko kafiri zai samu wannan arziki a nan gidan duniya wanda zai rage shine za a tambaye shi ta yaya ya nema za a tambaye shi ta yaya ya kashe hmm? waɗannan ba karman tambayoyi ba ne abin bakin ciki da abin mamaki shine ne musulmi a yau so da dama akan samu mutanen da suke yin tunanin yaya za su kashe amma ta yaya za su samu bai dame su ba yaya suka samu bai dame su ba za a ga mutane da yawa suna kokarin ya za a yi su gina masallaci suna da dukiya wadda tunanin ta ina suka tara dukiyan a tunanin su eh, bari dai kafin mutu in yi wani aikin alheri da wannan dukiyar da na tara hmm? ina wani gidan marayu ko ya za in gina gidan marayu ko ya za in ɗauki nauyin marayu ba ina ce waɗannan abubuwan ba su da mahimmanci ne ba a yadda kake su da mahimmanci yadda za ka kashe dukiyarka to haka ya dace ka ɗauka da mahimmanci ta yaya ka tara dukiya don za a tambaye a duka biyun ne la ya zalo kadama abdin yau mal kiyamati hatta yus'ala an arba hadisin tirmidhi ko to daga ciki amma lihi lima hmm, an saka wa min aina kasaba a dukiyarka yaya ka kashe dukiya? kuma ta yaya ka samu abin da ban mamaki shine wanda ita abin ma bai damu ba bai damu da ina zai kashe dukiyarsa ba shi kawai in ya bukaci ya kashe kawai zai kashe a kowace irin sharholiya da za ta jawo masa suna matakar za ta jawo a fada a gaban shi ana masa kirari to zai kashe to wannan bai dace da ɗabi'ar musulmi ba musulmi ya dace zanto mai tsantsani wajen nema haka nan wajen kashewa zanto mai tsantsani wajen nema A annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya riga ya rubuta ma kowace rai abin za ta samu hmm? yace inna ruhal qudusi نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها اتقوا الله وأجملوا في الطلب الله مدوك ينسركي يا رج... آه، شو إن روح القدس روح القدس ملائكة جبريلكم نفس في روعي يا أنصر من أزوتياتا خفية خفيكم يا من شوى أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وعجلها حديث الحكم باب ولي بذا تموتوا حتى يتاشك أرزك انت بأجل انت فكذا نفر كنت أي من يدد شيكو شيء النبي يمكن باب أن بذي متسعين كان سيقارب هو بها كبا هذا شيء أكواني استلاحي لتورا سككامنا أبن بكين تكي ذاك المسلمين سنة أنفاني بشي <laughs> He died untimely. wai ya mutu kan kafin lokacin sai wanda an faɗe shi fa cikin kana tare da kanka ka kan sake kwana babu wanda ke mutuwa sai ranar mutuwar ta yi hmm? ko jaririn da ya mutu kafin a fita shi lokacin mutuwar ne wadda ka babu wani abu untimely death all death is timely saboda kai Allah ne ya kaddara shi to kuma komai na Allah ya riga ya tsara masa lokaci lokacin yana yi abin zai faru li kulli ummatin ajal ko kowace al'umma a ɗaiɗaikun su kuma ga magarin su suna da iyaka idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin ya zo ba za a jinkirta musu komai ba ba kuma za a gabatar musu da komai ba saboda haka babu wani abu washi washi untimely death wannan maganan banza ne eh, duk abin da ya faru wato ainihin gardan Allah so kowa ya yarda cewa sai ajalin mutum ya zo zai mutu to ya dace ma kowa ya yarda da na farko din anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha babu rai da za ta mutu sai ta cika abinda aka ɗiba mata gwargwadonsa na arzikinta sai ta samu gaba ɗaya ba mana karanta hadisi abdullahi bin mas'ud ba sun ثم يؤمر بأربع كلمات بكسب wa وعجله ne شقي أو سعيد ba بكسب رزقه akwai akwai rizki za a rubuta arzikinta mutum zai gaba ɗaya a rayuwarsa to ba zai mutu ba sai ya cika wannan arzikin to don mai za ka neme shi ta hanyar da bai la'abar da ba ka sani arzikin zai zo maka tashi ka nema amma ka nema ta hanyar da ta dace shine annabi yayi nasiha yace taqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata neman arzikin nan naku shi da zaka nema ba za ka samu na wani ba nakan da za ka samu Allah ya riga ya kaddara wannan to ka neme shi mana ta hanyar da ta dace ka neme shi ta hanyar halal Allah zai ba kar ka ɗauka ya daɗe bai zo ba bari ka fita hmm, ta bayan gida in ka fita bayan gidan nan ba za ka za halaka in dama haka aka kaddara sai ta bayan gidan za ka bi to in ka bi za ka samu azaba ko gobe kiyama to hanyoyin neman arziki ko sabubban arziki ɗin suna da yawa kamar yadda muka sani daga cikin abin da malamai suke faɗa yana jawo arziki a kan jin tsoron Allah madaukakin sarki ko yakan jawo arziki akwai taimako yakan jawo arziki akwai sadaka yakan jawo arziki wajen suna shi sadaka maganin masiba ko wannan hadisi kan ne annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kuma man sha karanta wa ma'an faktun min khairin fa huwa yukhlifuhu ko wa huwa khairur raziqin kuma mun sha karanta babu rana fashe mala'iku biyu suna saukowa addu'an su kenan ɗaya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa ɗaya ce Allahumma a'ti mumsikan khalafan mai bayarwa ya Allah ka bashi ka mai masa durban abin da shi kuma mai riko mai kyankyan mai mako ya Allah ka tafiyar da abin da yake makonsa din wannan shi yasa za ku samu mutane su tara kuɗi waya ce wai kuɗi ya ruɓa wai kuɗi ya lalace ya diddige wani kawai ya tara shi shi bai amfani da shi ba bai amfanar da mutane da shi ba abin da ban mamaki ko kuma ga mutane ce ya tara biliyoyi biliyoyi amma babu wanda ke amfana da shi daga shi sai iyalan sai iyalansa wani ma iyalan ma ba su san inda dukiyoyin suke ba wani sai ya mutu za a ji labari kai wannan arziki bai amfani ba to Allah ka ba mu arziki mai amfani shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yana roƙo arziki ne mai amfani rizqan hasara shi yasa Allah ya koya mana mai wannan addu'a aikin haji ربنا آتنا hasana الدنيا حسنة وفي hasana حسنة وقنا عذاب النار مما شيني أبن دبام ورفيد شي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أبن حمك فلا يزن تريد فلا شدك الله من رفن سيدك أمنا وانا مكي كسكري الله مدوك من شركي كافر أمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ta kama masu ma sha'awa